Sallama gare ku uwa za mu karanta muku daga cikin maganar Allah, littafi na uku, nasara daga wurin Ubangiji. ’Ya'yan Isra'ila suna bauta a cikin ƙasar Masar, amma Allah ya kuɓutar da su daga hannun maƙiyansu, suka fita daga Masar suka tafi zuwa wata ƙasa da ake ce ma ƙasar Kan'ana. Allah ya yi ma Isra'ilawa alkawali cewa da zai ba su wannan ƙasa domin ta zama ƙasarsu. Foto na ɗaya Jesuwa ya ci nasara bisa ga Amalekawa Idan kuka buɗe littafi mai tsarki cikin littafin hitowa Sura goma sha bakwai aya ta takwas za ku ga wannan labari. jagorar ’ya'yan Isra'ila shi ne annabi Musa, ɗaya daga cikin mataimakan shi ana ce mashi Joshua wanda ya zama shugaban yaƙi. Suna cikin tafiya daga Masar zuwa Kan'ana, sai abokan gabansu, wato Amalekawa, suka far masu da yaƙi. Musa ya ce ma Joshua, ya zaɓi mazaje waɗanda za su je su yi yaƙi da Amalekawa. Sa'an da Jesuwa yana yaƙi da Amalekawa, Musa ya hau bisa tudu, ya yi addu'a ga Ubangiji Allah, shi taimaki Isra'ilawa domin su samu nasara ga abokan gabansu. Lokacin da Musa ya yi haka, Isra'ilawa suka rinjaya, sa'an da Musa ya gaji da miƙe hannuwan shi sama, ya kuma sake su ƙasa, Amalekawa suka rinjaya. Amma biyu daga mataimakan Musa, wato ɗan uwan shi Haruna da kuma Hur suna tare da shi, suka kawo ma Musa duci domin ya zauna bisan shi, sa'an nan suka tada hannuwan Musa sama, suka riƙe su miƙe sai da rana ta faɗi. Sabili da haka, Jesuwa ya kada Amalekawa sarai har babu wanda ya tsira. Wannan ta zama babban nasara da Isra'ilawa suka ci kuma suka girmama Ubangiji Allah domin shi ne ya cece su.